وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى قوة شابي وتنذ الهجي hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kenan da yau ana nan amina, yau zume na ta cika ta ana jiran gari ya waye a rufe arfa daga yanzu na ga mutum ya fara fidda rai to bana ba za a yi haji da shi ba mhm. da iyala bai fidda rai ba na ganin ko yau ko gobe ko cinikin duwatsun nan zai samu to dutse dai ba su to Allah ya karɓi ayyukan ma munasabar wannan akwai wata zahira wacce take bayyana duk shekara kuma tun muna shekaru a shekaru nan za ka iske da bayan gumi college hana shi a nan wasu mutane suke taruwa ranar arfa to ban san me ake ba arfan suke yi ko menene suke yi ni dai ban san wani du'a'i ko wani addini wata da'a da ake yi ranar arfa da yamma ba. In banda dai ibadodin da ake yi ranar gaba kiɗa mai daraja ce. Kama idan muka bata siffa, babu wannan siffan muka ƙirƙiro da siffan muna gudun kada ya zama bidi'a. Bara waccan an ɗanyi, bara ma an ɗanyi, to bana ba za a yi ba. maganan za ka ga da yamma in ka yi mata sukan taru mai rufe masallaci maza ya rufe masallaci in ma baya nan ba zai bai rufe ba ta wani kwafe shi saboda gama an rufe masallaci sannan kuwa duk wacce ta zo ta zauna a ce a wuce muna da mata masu karatu to wayannan masu karatun su ma kansu dai ya kamata a yi musu magana shi su to wannan ba za ku iya ba ba ku iya koronsu to sai ku bar masu koronsu su kore su macen ta kuma ku ɗan haƙura ku koma gida duk mai bautan Allah ta koma gidanta ɗakin ba gidan babanta ko gidan mijinta ko kuma dai inda take zaune ta bautata wa Allah a wurin saboda idan aka yi ɗaya aka ƙaru in aka sake za a yi karo to za ka je ƙarshen ta ni dai tsakani da Allah ban san wani wuri inda aka ci ana karuwa ranar arfa ba ni kuma ban taɓa yi ba tunda ko a al'ada mu wani ban san ranar arfa ana zuwa ana taruwa ba in ba ina da san ko yan shi'ar a ne ke haka to da dama shi an kan shiga mutane ba su sare ba don daga inda aka ga mutane sun haɗu sun yi shiru ɗin nan yan mata ya suna ta ne mene ne ke faru ce kai baka san yau ranar arfa ba ba ana du'a'o'i ba ranar arfa ana du'a'o'i amma da wannan siffan to ni dai ban san shi ba kuma ko yanzu mutum ba zai iya gamsar da ni ba sai dai zo ya same ni da ni da shi mu zauna ya gamsar da ni kada wani ka ah, ni na san ana yi a'a a littafi ka ce a'a ɗauko littafin ka zo ka same ni sai mu zauna na gamsu na sake gamsuwa na yadda na gamsu na ga zan iya tsora mutane a kai shi na sai tsora su a kai kama yar karaman da yan ƙananan shubuhohi wane ne ya yi kaza ha ni dai ban san wannan zahiran ba a zo a zauna ranar arfa a abun nan na falla asarin duniya mutum kan zo masallaci ya zauna wannan wani abu ne daban to ba a bashe sai ranar arfa na ban ibarai da na gani wasu da ƙura'aninsu wasu da sharbinsu suna ta ja da yamma sun kalli gabas to wannan ni dai gaskiya ban san shi ba da siffan taron ne a haka ban san shi ba saboda in aka bashi ya zama addini a gaban mu to kaga zunubin assasawa ce a ayawa da ma yana kallon mu muna yi muna fata masu masu kuna da dangin su masu zuwa menene a ce musu to fa an yi magana ibana kuma sannan dole mutane kowa isa fiska kowa isa ido kaga zan yi hakki na ne wajibi kai na tunda ne ne shugaban wurin in zauna in ga a yi ba amma abubuwa sun min yawa da dai za a taimake ni a rage min da an taimake ni abun nan saboda ka kaga na ce baran zuba na tudu a to ai Umar shi ne ke fatuwa da daddare ma balle wannan da rana aikin ka ne aiki na ne gaskiya kamar na lokuwa taimake ni ba faɗa za a yi ba ban da baƙaƙen maganganu magana ta lalama amru bil ma'rufi an nitse nahyu anil munkari sai wannan abu subuhohi ne idan aka bari aka dore kaga yanzu misalin da a ce eh, kaga ina karatu da ake ranar alhamis duk daren juma'a da ma san mu da kafan hausa kan kwana karatun qur'ani wasu wurare kuma mun yi ma maganar karatun qur'ani a cikin muktasar wani ya attajiri ne zai ce wani zo ka dinga karatun Qur'ani zan maka kaza a wani yana cewa kaza wani shi ya sa kansa duk eh, abun nan duk ce to kuma maddata ku sa kan kuma nan to ka ce mun sa kan mu ce to ku doko ita ta sai to da za a ce to shikenan wajen karfe hudu a yi tahajjud a tashi a yi shafa'i da wuturi malam za ka ga taron da za a yi kaga daga nan mun assafa addini aikin alheri ne to amma da wannan siffan ba san shi ba to ka kuma ba san shi ba mu mu kawo shi ina kanta muna yin abun da aka yi haka ma mutane kan zo su kwana shi ba har da kike wai zai kwana sau da lokacin da ake du'a in nan shi ma shiga ciki gaskiya ne ana iya shiga aje a yi du'a ito eh a ba ba za a ba shi karfi ba o sau da aikin alheri ba ka raba sa da wani ɗayan matsayin matsayi yanzu a ina za a tashi kai ba lawama ba lawama to yanzu an nasar mutuma inna to ni ya ina na sa alama ta a ruhu dai abane ne shi ko to ba damuwa مطمع الروح وما أدراك ما to masha Allah to annafsul mutma'inna ga to da an yi annafsul lawama ba ai amara ba ku kwan ba ai ba bai kawo ta ba ko kuma tana gaba ba sai kun duba ba. wannan annasul mutma'inna tusamma mutma'innatun bi'tibari tumaninatiha ila rabbiha bi'ubudiyatihi wa mahabbatihi wal inabati ilayhi wat tawakkul alayhi bihi was sukun ilayhi fa inna simata mahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi minha qata'an nazara عن محبة غيره وخوفه ومحبة آه، غيره محبة عن محبة غيره وخوفه ورجائه فيستغني بمحبته عن حب ما سواه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه فالطمانينة إلى الله سبحانه حقيقة شَرِدُ منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عن عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به fatasari tilka tumaninatu fi nafsihi wa qalbihi ba za mu juya ba ita dai rai matsuma'inna. to an mata suna mai tsatsiya ya san kwana kallo aya ya ayyatuhan nafsul mutuma'inna bi itibari tumaninatiha sunanta ta samo suna ne la'akari da nutsuwan da take da shi bi zikrillahi tatma'innul qulub ila rabbiha bi ubudiyyatihi ta famu nutsuwa da bautansa wato bautan Allah na yi mata daɗi ba ta samu wahasha ba wahasha za ka ji bautan Allah ɗakin Allah yana da ba daɗi za ka ji wata gajiya wani abu ya zo ya dugun zuma ka ka rasa inda za ka wurga kanka to wannan zunubi ya yi mata yawa ba mutu mai lawama ce ko kuma ma amara amma ɗayan raga tana son wurin bautan Allah da yake bari dumani na tafi da yanzu kada ka ga zuciyar wani wajen murna gobe da jibi idi ya zo banda mai murnan tuwo yara ne da mata mai murnan nama ba murnan nama ba za a yi gafara gobe ana gafara wa ‘yan arfa gaba ɗaya kuma kila kana wani wurin ma in kai sa sai ka kashi ko ciki ana yawaita kabarbari akan ji daɗin kabarbari da azumi na tiha ila rabbiha saboda uwa da ta yi hankalinta kuwa ta yi inafi da mahaliccinta. Wannan inafi da mahalicinta ko bai ya fi, in ta shiga sallah ba ta son fata. Wa mahabbatihi da son Allah wato da mayar da al'amura komawa zuwa gare shi gaba ɗaya, shi ina ba, da dogaro gare shi. abun da duk ita so mata tana ganin ta dogara Allah zai kawar mata da shi Allah zai iso mata da shi da yarda bihi da gamsuwa da Allah da nutsuwa zuwa gare shi ana hayya ala sala daga hankalinta ya kwanta ba abin da ya rage sai masallaci ba ta jira liman ya shiga tukuna ba ta jiran a fara iƙama ƙarshe ta shiga sahu mai ita ya shiga sahu yana jira ya samu irin wata ritsuwa arrida bihi wasu kono ilaihi fa inna simata mahabbatihi siffan son Allah da tsoron Allah da ƙwallafa rai gare shi daga wannan rai ah, duk da babu fasila amma da ya kamata akwai kaga nan za ka ce fa inna simata mahabbati siffan son shi soyayyan shi tsoron shi ƙwallafa rai gare shi daga irin wannan rai kata an nazara shi ya yanke kallo an mahabbati gairi tun da ranka ta riga ta ƙwallafa da can ta karkata da can ta raja'a da can duk inda aka canza salo aka koma wani abun hankalin ta tashi yake za ta yake da zara ana zaune ana maganan Allah ana canza akalan magana za ka ga da dama bayan Allah sun dubo ruwa yi isa ga malaman makaranta ko ne da laifi gaskiya kun fi iyaye laifi saboda don za ka ga misali yaranmu na masallacin nan sun saba da hira ko yanzu nan da aka sallame wasu guda uku suka tsaya a bayan filancin aka fara ba su yi tasbihi ba aka ji masu kazama hudu can da suka fuskanci ana nema a fara gama tasbihi ana fara canzo wuri ana dawowa na aba suka yi waje To kun ga a lokacin nan ba za a bar wa mutum ɗaya ba, ba fa sunusi kaɗai za a bar wa wannan aikin ba. Allah ya ɗora masa ya ɗora mana tunan. To amma irin abun da ake ko in kula ko waye banza da abu, to ran da baya nan fa. Uzuri kan same shi shi ma, yakan yi tafiya, yakan yi ciwo, yakan yi wane ne, to duk an taru an ɗora masa. wayanda duk aka nannaɗa za ka ga abun mamaki har ina neman wani ina neman koma ina neman ibn mala rabiu jaji kana nan go to in an tashi ka zo ka same ni sai saboda domin yaran nan ku masu kula da su idan ba sa ganin ku a masallaci ba za su ji daɗi ba ba kuma zan ɗan ba zai ce ka gani ko ga mala ya tafi harkokinsa kai ma dan baka da aiki ne in yi haka yi haka sai so tare to saboda haka nan dole a dinga sa saboda mu samu a ce a samu irin wannan ne so ina ga ko lokacin da nace na fira na kai raka a biyu wasu yara na hirar su kawai suke ta ta'i, ina jin sai da aka fara samun masu karatu sun fara fita suna zuwa suna kafa majalisunsu suna zuwa to nan aka samu na san ku da wuya ba watsewa suka ba ba zama ba cikin masallaci suka fito ba to kaga ba mu taimake su ba dole mu yi masa taimakon nan ba za ka zauna ka zuba ido wai al'amari in ya faɗo cikin masallaci sai a ce ai mutane na kallo mutane na kallo ha su waye mutane ni ma zan koma zan ce kaga mutane na kallo wannan abu da ake a a yana kai nan yana kanka yana kan amma malamai sun fi saboda an damka musu tarbiyya so dinnan an san su da tarbiyya duk inda aka san su kowa na so a shirya amma baran malami kowa na son al'umma ta shirya amma baran malami daga nan ina ga iyaye ne za su zo martaba na amma to kai ana bukata gaba ɗaya ƴan anguwa gaba ɗaya waɗanda suke gaban ka alal aƙalli a gasan da su sun samu tarbiyya ɗakin masallacin ku ya zama ana da ni wanda mm, kullum rai tafi so ne tafi son gasa kace ba irin mutum da son haka to saboda haka nan alaman son son sai mata mahabbatihi din nan da take da shi khawfihi raja'ihi minha qata an-nazara shi ya yanke kallon an mahabbati gairihi kadalika wa khawfi gairihi wa raja'ihi da Allah farai wani zai yi ba za a dauka wani zai yi ba mu ga mu duka kowanne abu mu ɗauka Allah muke so ya sauƙaƙe mana aikin mu yi kuma Allah ya tunanin mu ya karkato da shi akan mu sa ayi kuma ya taimake mu a idan muka yin kuma muka gama kuma Allah mu ce ya karɓa shi farko shi ne ƙarshe muna tsakiya daga nan kuma sai a ɗauki aikin a ba mu shi a ce mun yi tarbiyya kun cika umarnin da aka ba ku yi mana aka yi amma dai kuma za a ɗauka a jingina mana ce mu muka yi kun yi kaza kun yi kaza kaga ba za ku zakalkale ba kun yi muku aka yi sai mu dai muna godiya ga Allah da ya ba mu dama ya sauƙaƙa ya toro da mu sannan ya sauƙaƙa mana yaran su kuma suka karɓa sai gashi an yi kuma har yanzu Allah da mutum ya ce kakka gaji da ka taimaka mana muka yi gashi ka taimaka yara sun karba to kuma Allah ka karba in ba mu roƙi Allah ba wa za mu roƙa haka na za mu je mu same shi mun san baya gajiya ba za mu ce Allah kakka gaji ban hutun nake gajiya Allah baya gajiya kullu yawmin huwa fi sha'r sadaka a kullum a koyaushe yana cikin harka da haka nan ka gama za mu jingina wace ce Allah ka karɓa yadda ka ba mu ikon yi yadda ka taimaka wa wa'inda muka ɗora suka karba to kai ma Allah ka karɓi abu ba da lada abu ka tsayar da saddamo daga abun da muke tsoro wa raja'ihi fa gani shi dai wannan mai wannan rai ya wata tubi mahabbatihi da son Allah son Allah ya ishe shi zuciyarsa ba kowa a ciki ba komai a ciki sai Allah babu kuɗi a ciki ba aboki a ciki, ba mata a ciki, babu wanzan Allah a ciki, manzan Allah ma ya shigo zuciyarsa ne saboda shi manzan Allah ne. son ɗabi'a na aure wannan sun da sunna ce ta ce to ita ma ta samu raɗewa ne ta dalilin addini amma daga nan babu wani abin so a ciki sai wanda Allah ya ce kawo wannan ciki, kawo wannan ba ciki amma ba haka ba so samu zuciyar nan ba kowa ciki wannan dukiya da ake bala'in santa a'a addini ce a'a ba addini ba tsakani da Allah Allah ya sani kana tara dukiyar nan ne don addini ko kana tara wa kanka ne wannan ba wanda zai hukunta ka sai kai zaka hukunta kanka sai Allah ka. gaskiya ne dukiyar da ka tara kake tarawa addini kake so za ka yi da ita don ka taimaki addini shikenan kenan kada ka ce salamu alaikum ni na ina tarawa ne saboda musulunci ya za mu san haka abu gaibi gaibi ne sai dai muna maka fatan haka to fa yasta gani bi muhabbatihi mutum sai ya wadatu da san Allah an hubbi ma siwahu daga san wanda ba Allah ba wa bi zikrihi yastagani ina ci gaba fa sa wa yastagani bi zikrihi an zikiri ma siwa sai ya wadata da ambaton Allah daga barin ambaton wanda ba shi ba kaga yanzu ba zai tsaya yana fama da siyasa ba za a yi zaɓe ana zaɓe yau an yi zaɓen kaza gobe za a yi zaɓen kaza bana za a yi zaɓen kaza kai baka san shi ba ka riga ka zaɓi Allah ka zaɓi manzon Allah ne shugabanka yanzu ka zaɓi Allah abin da ya zaɓa maka aljanna kake nema da gadan ka tafi duk wannan hada-hada da ake dabiri ne ka samu aljanna idan ba ka samu aljanna ba da da an zo a banza za a tafi a wofi da saboda haka nan mutum ambaton Allah ya ishe shi daga ambaton wani Allah yau abun da aka fi yawan ambato aka fi yawan sa siyasa daga nan sai kuɗi tsadan kaya shi ma zai koma siyasa ko zai koma a siyasar wane ne zai koma a siyasar to ka jefar da siyasar nan ka kambaci Allah ka rabu da shugaban ƙasa ka kama Allah rabu da wani minista da kake da shi kama Allah rabu da wani sanata da kake da shi ko waye ko wakili duk kama Allah ka watsar da duk wani gwamna ko ce kama Allah abunda Allah ya baka shi ne abunda duk ba Allah ya baka ba shi ne ta ya tsori gotsoso ne saboda kana mutum zai wadato da ambatonsa an zikiri masu yawa ko labari za ka bayar ba da labari Allah ba zai kare ba ai Allah ya ce ai Allah ce wa fi kulli shay'in tadullu ala an hatta gari na yadda ya dawo ko nan dai cikin masallaci ba wata iska iska kaga abin da yana ma aya Allah zai iko yanzu iskar nan ba mai kawo ta ko an sa fanka na wuri da za ta yi ta tsayawa waka waka waka waka waka ƙarshen ta tun tana kawo ta abin zafi za ta kawo ga ta toshe kunne amma wannan kwasai ga abin iskan ta tashi za ta zo a ruwan sanyi wata daddaka kamar misalin ne a ce maka wuta duk inda wuta ta kai kowace wuta in ba ta nefa ba kai dai a sha wuta Sannan fa na ita ce kankan. Ɗan an ji wani ba su rota ne sai ce maka ya mutu. In an ta da inji ya cika mutane da kwakwaro. Kuma ce ba mai. Kai yanzu ya kama ciwo sai asibiti. Shi ma cin kuɗi yake. To amma kama Allah matsalolin duniya ba su ƙarewa ba mai maka maganin sosai Allah da ya halicce ka. kuma bai hana kai ittikhadul asbabi ba don ka je wurin mutum ka yi aiki ba shi ya baka ba Allah ya baka karfin yi da baka da karfin da bai dauke ka ba kashe ko Allah ne ni wannan ittikhadul asbabi ka yi gona ka noma abunda da zaka ce, hakka ajiye hakka yi wane ne ha Allah ne ittikhadul asbab ne baka ga ya shi ya an tayo da ruwan sama ba shi ya halitto mana duniyan da faɗi ga inda za mu ce shi yake tsirar da ciyawar shi yake shi yake nunar da ita shi yasa wa wannan ganye ɗabi'ar a ci ba zai yi komai ba wancan ganye idan ka ce matsala ne wani ba ma zai ciwa wa dana min doka Sa daɗi ga shi ko magani ba a yi da shi amma gari nake kamar zai magani tun da tsaci bauri gare shi to saboda kana bi zikirihi an zikri ma wahu wa bi shauqi ilaihi wa ila liqa'ihi an shauqi ila ma wahu haka doki bege zuwa gare sa son zuwa gare shi son saduwa da shi ida da siffofi kala-kala buwayayye ne kakkarfa ne mai ilimi ne kyakkyawa ne cikakke ne ba na ƙasa tare da shi ta da. hai za a yi kallo Sunda ya ba da dama za a gan shi amma ba a aljanna to idan mutum bai sabu aljanna bai na zai gan shi ganinsa ya fi komai ya fi dukkan komai za ka ɓata wa kanka lokacin nan da kallon shugaban ƙasa da kallon gona mai zai ma ɗan uwanka ne wanda kake kallon na kashi na cikinsa Asalin maniyi ne mani ne ya riƙa je kallo kamar yadda ka kuma ina mutuwa mushe zai zama. ɗoyi zai yi mutum na mutuwa ba a yi masa ɗige-ɗige ba ba a yi masa feshe-feshe ba ba a yi masa menene ba malam inda yake bai raunuwa yau har da feshe-feshe kaga ya asibiti ana fesawa ana wane ne ana ne amma malam shiga wajen mutuwarin nan ba da gari shi ba sai su don za ka ji irin wani ni dai na shiga ban ji daɗi ba mun shiga za mu ɗauko ɗan goma malam da aka buɗe ɗaki kawai wani ɗoyi da ya shiga hanji na na jawo juya. To ina kallon ku ga ɗan uwana ne a ciki ai ku sai na ɗauko shi. Hmm? Ai kaga ba zan iya kallon Abdulsalam a cikin mishawar na ban ya ɗauko shi ba. Dole to in na komawa zai shiga. Hai dole a ce ko tsaya. in shiga in gumo shi sai in yi waje da shi ko kuma in shiga ciki to yanzu idan za ka kai shi masa wanka na ke to ban gaba mai na ruwa ka bani ruwa yi waɗa na wanka hangama ɗakko lufafa an sa shi a ciki in ƙudun da ne in tattaro jama'a ina makabarta da makabartan ƴan uwanku can musulmai shi kenan in ba su haƙa mana rami ko a ba mu magirbai mu haƙa rami to kaga wannan kai mutum ɗin da ke kallo duk haka suke kwalliya ce guga ce kawai da turare da zai kwana bakwai bai yi wanka ba ba zai ganu ba ko muhammadu ko abin ne kwana uku in bai wanka ba zai ganu sai duk shiriri ta ce ya ishe ka ɗan ƙanƙanin da za ka ɗora rayuwarka ka nemi wancan ba ka imani Allah gaskiya ne ba ba ka imani annabi Muhammadu da gaskiya ya koshi akai ya ba da labari za a mutu kuma mun gani to ya tabbatar mana za a tashi to kuma idan an tashi za a yi bibiya duk abun da kai za a bibiye shi ai kawai shi biya. Tanada wasan kyale nan kawai idi a za a ce ana murnan idi eh, an ce yi murna yi murna shi kenan za a murna amma ta suke na ciki idan sa da ce ba ta koyi murna saboda su sun ɗabi'antu da irin wannan yan tsaka-tsake su ma tsofaffi ba su hankali ba sa irin wannan murna ta rashin yara ku yi murna yau sallah yau idi ne ku ta guje-gujen ku sai dai a ce a yi hankali kada wani bi ta kan wani amma wafiya su koma gefe dai suna kallo suna rabbi salli rabbi salli ka ga wannan idin kila ba za ka ga mai zuwa ba wane ya ga wannan idin ya mutu wane an yi sallah da shi ya mutu wance an yi sallah da ita ta mutu o an yi sallah da yanzu to kai kuma ko za a faki ko ba za a faki ba amma ya ka kyale shi tunda ya ga nama ya ga miya ya ga abincin da ba sai ku yi murna idin ku kenan a wanke kaya a goge amma kada ya jisa So da kadan wa bi shauƙi ilaihi ila liqa'ihi awa ila son Allah da kuma son gamuwa da Allah domin za a yi kallo an shauƙi daga ɗokin ila masu yawa wanda ba shi ba sai da ka zauna kana ɗokin ganin shugaban kafa ina ruwan ga shi kana ɗokin ga ne ina ruwan ga da shi ya harka shi ka harka ka fattumaninatu ila Allah nitsuwa zuwa ga Allah subhanahu hankalinka ya kwanta da Allah hakikatan taridu minhu subhanahu to eh, aka ko tare da min subhanahu ala qalbi abdihi eh, qalbi abdihi tajma'uhu alaihi wa taruddu qalbuhu sharida ilaihi eh, shi dai wannan dumani nan zuwa ga Allah subhanahu haqiqatan tarido minhu subhanahu tana zuwa ne daga gare shi kwararowa take ita nitsuwar idan ka bi Allah kai wane ne sai ka ga ina tuttulo maka ma huwa allazi anzala sakinatakum ala rasulihi da kuma wai qala almu'minina ma to haka nan wannan nutsuwa daga Allah take zuwa idan ta kwararo ta kwararo to ka sai ka ji daɗin zama a ɗakin Allah sai ka ji daɗin bautan Allah sai ka ji daɗin lokacin Allah lokacin bautan Allah isa yake ai tare domin A kan wa ala qalbi abdi, ba duka bai ba wannan abdun na musamman ne kan zuciyan bawansa wa tajma'uhu ainihin ita wannan tajma'uhu alaihi sai ta tattara zuciyan nan zuwa ga Allah wata ruddu qalbas sharida sai eh, ta dawo da zuciyar da ta gudu ilaihi zuwa gare shi aka ga zuciyarka ta kan fice ta tafi yawo cikin gari ko ta tafi wani gari ko kuma ta tafi ma kana sha'awan wani kana zaman nan zaka ji kana son ka je ka ziyarta ko ka je ka aikata kaza amma wanda ke waje sai ka ga ta dawo da shi ciki to da nutsuwa ce daga Allah mun ta juyo da kai ba inda za ta ɗauko ka ta fuskanto da kai sai dai ɗakin Allah. Daga ɗakin Allah kankan, sai dai ka zauna ainihin ‘yan ka fita ɗakin Allah ma ka fita da nutsuwar Allah. Wata ruddu kalbahu sharida tana dawo da zuciyarsa da ta gudu ilaihi ainihin zuwa ga Allah. Da ta gudu ina ta kan dawo da shi zuwa gare shi, hatta ka annahu jalisun bai da yadai. za ka samu lokaci wani yanayi in ka kai martaba kaman kana zaune a gaban Allah ne ne tsawon da ka kaman kana zaune a gaban Allah yaushe za ka yi bacci ba a nan ba in ka ga ka yi bacci gafala ka yi idan ka gafala daga Allah sai ka yi bacci yanzu kana bacci a wurin wanda kake so mu yanzu mu tsofaffi yanzu da za ka ga wani abokinka na shekara kaza kana zaton ya mutu sai gashi salamu alaikum wane ya maka ce wa alaikum salam wane wa sai maganan abinci sai maganan ruwa sai maganan wurin kwana sai maganan hira za ku kwana kuna tuna da ko da kana aiki da safe ƙarshe yanzu goma na yi ko sha biyu na yi so samu ne ka kwanta amma idan wanda kake so yanzu sai ku kai karfe ɗaya hala shi da safe ko da ma ka gugu ka zo ka yi aikin da za ka yi amma son shi ya sa ido ya bushe to da son Allah da gaske ne ya shiga cikin zuciyar mutum <laughs> ba zai bacci ba wannan ana magana da manya ne ban da yara ba hankali son inda son ƙona son ƙona ne so ko ne, shauƙin son ya kai so ba yadda za a yi ka ji bacci ba da za kana sallah ga bacci ya ci ƙarfin ka da akwai wani a cikin hajjar muslim na bakar aljazairi yana ce ajaibul qur'ani sun kore masa bacci gaba ɗaya ko ya rufe idonsa yana kalla abin da ke cikin ƙurani kuma ga shi bacci bai illanta shi ba son Allah ne muka kasa sa wa kanmu shi ko kuma ba mu kwalla faranmu ba ne ba ma ba shi sa nake ganin fasahar matan nan mai cewa ta zo tana malam wallahi ina iya qiyamul laili ina zama in karanta alƙur'ani ina karanta ina yin tasbihi nakan yi salati ga annabi nakan yi azumi amma na kafa tsawa kaina son Allah sama da yadda nake son kuɗi na ce ganewa shi fi mu mu martaba mu bata kai wannan ganewan ba bata kai ba inda inda za ka miƙa Sulaimanu bandar na dubu da yake za a kirga gamin kuɗin nan. Eh? Ba zai ƙara ba. Zai washe tangaran. sana ka haɗa masa ka yi su him bandar ɗin da dubu ɗai-ɗai a gauraye da ɗari biyar biyar da ɗari biyu. ta yata an kai da naira hamsin ka haɗa ka tsara ka ce dalla girgabin nan baccin ba zai zo amma ibrahim to tun da ga sunan kawo kuɗin baccin ya gudu kuma babu kuɗin musiba wannan bacci da ke damu mu malam da gangan ne ko kuma rashin son Allah ne ya kai mu ga haka A rashin son Allah. Amma ba da haka ban ka ƙwalla ka wajen ibada za ka sai dai in ka gama ibadan ka cutu, ka ji kanka ya kama ciwo. Ya dinga ciwo, ya dinga ciwo, ka samu dogon lokaci dole sai ya rai baccin ya dawo. mutum zai zama in abin da ya kai ka annahu jalisun dai lafi yasma'u bihi yana jin abun da duk yake faɗi kana jin yana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kai ka sage oh. to haka wa busiro bihi yana ganin sa yana gani da shi wa yataharraku bihi yana motsawa ta dalilin shi yake motsa shi wa ya batashu bihi yana kamawa da kamarwar Allah kaga gashi wannan ya kai martaban ihsani da yana yana martaban muraqaba kusan martabar sa a muraqaba za ta iya kaiwa martabar mushahada don akwai mushahada akwai muraqaba mushahada ta kai kada ga kaman kana gadansa to idan ya fassara ya faskara ba za ka iya ɗauka kaman kana sa ba shi kenan to sai ka dawo ka nemi ɗaya matsayin ka ɗauka ka sa kankance, ka gamsar da kanka yana kallon ka duk motsin da kake duk me ina kallon ka ruku'unka yana kallo ka yana kallo yana jin kiran da kake masa kana Allahu Akbar ne ko kana Allah Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma kana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana rabbana malam bahaushe ibada ce mulki nawa ne a ciki ba za ka tsaya kai yadda ya kamata ba ويتحرك به ويبطش به wannan sanin da wannan wannan shi ake ce masa hali ka kai wannan hali to wannan hali fatasari tilka tsumanina wannan nutsuwa da mutum ya samu a gaban Allah to za ta tafi fi nafsihi cikin ranfa wa qalbihi da zuciyarsa wa mafasihi ka bi gaɓaɓuwansa nitsuwar. Ai kaga ko da matsayin nitsuwa ta kan same su har gaɓaɓuwanka. Ka ji ba ka da taraddadin komai ba ka da firgicin komai irin wanda za ka ce har ma kamanta ma kake ne to tukuna. Ka koyi riski kusa da kai ko babu wani haɗari. Me gaba? wa وقواه eh? ah, da وقواه دكتنسا kaga a lokacin zaka samu annashuwa wanda yake jin irin wannan ji irin wannan ji mala zaka yi mamakin kayan da zai dauka kayan da zai daduma ai wanda yake jin irin wannan ba a iya faɗa da shi shi fa ina jin kamar ina kallon Allah ne yana ma Allah yana son ya burge Allah nan kaman yadda wancan yake ce ce ran da Allah ya kai ni aboka tsakanin faɗa da naraka ka faɗa da abokan gabanka Allah zai ga abin da zan aikata kai ma za ka ga abin da zan aikata annabi ya ce Allah ya kai mu don yana cizon yatsa bai halarci badar ba bai tashi ruwa ba kuma sai ya je uhudu abubuwa suka jawalwale abubuwa suka caɓe aka famu rashin sa'a yaƙi ya karye amma fa ya nuna ta. don ya yi faɗan da Allah ya ba shi tsawon rai a faɗan har sai da aka aka masa sara da harbi da duka da wane ne tamanin da wani abu kowane da ciwo gaba ɗaya an ɓata fuskarsa ba a gane kowa yi illa yar uwarsa ta zo ana duba gawaki mu ba mu gawa ne ba mu ba mu gawa ne ba ga wata gawa na inda za ta je an ta ce wannan gawan wane ne ga yatsan fa idan ka kula kana iya gane yatsan gidanku yatsan yayyen ka kannen ka ko kafa su za ka iya gane ko sare kafa aka ga kalli ka kai wannan kafa na irin ta gidan mutum ita kanta ƙwaryar kafan balle inda ta saka magana ya gano wannan sawun ɗan gidanmu ne ko da ba san waye ba amma tabbas wannan sawun ɗan gidanmu ne to da haka ta gano shi to kaga son Allah nutsuwan ta shiga cikin gababuwansa ta shiga cikin ƙarfinsa a ƙarfin a zahirati wal batinati nutsuwan tajribu ruhahu tana fisga ranfa tana jan ran tunda shedan don yana nan shi ma yana nan fa bai je wani ruwa amma mutuma inna san ita ce take gama da amara ita ce take gama da shedan da taimakon mala'iku da taimakon haƙuri da rundunan haƙuri da rundunan wane ne tajazibu ruhahu ne tana jan ransa ilallah shaga tunda tun wannan zai ta kama aiki zuciya ta riga ta bi wayalinu jilduhu shaga ya samu ne yana da sauƙin ja yalinu jilduhu wa qalbuhu wa mafasilahu gababuwansa dukka za su biyayya ane ila hidimati zuwa ga hidima wa Allah daga hidima Allah ai duk wanda ya sa Allah baya bai san gaje ba wanda yake aikin Allah kaga ya gaje imani ne bai samu nutsuwa ba imani bai rafa shi ba bai rafa shi ba ila ka dima ta wa taqarrubi ilayhi da neman ya samu kusanta zuwa ga Allah ba ka gani idan shugaba ne ne ko mutum haka ana neman kusanta a wurinsa a yi masa wanda a yi masa wancan a yi masa magana mai daɗi a lausasa magana a lausasa duka ana neman ya yarda da kai ne ya kusanto da kai to ai ko min zai aula wa Allah tun da ana yi tun da ya ce a nemi kusanta da gare shi wabtagul wasila ila khidmatihi wa taqarrubi ilayhi wala yumkinu husulul tumanina fil haqiqati illa billah wallahi ba a taɓa samun yatsuwa akwai wani bawan Allah masallacin nan Allah ya masa cikawa in masa magana ce ce in Allah ya yarda zan sai da kaza ina zan sai da kaza ina zan yi kaza zan yi kaza in na samu nutsuwa dawo karatu gadan gadan bawan Allah ya yi wani kaza mai accident yankin wala yumkinu husulul na ba za ka samu nutsuwa ba a wannan gidan na duniya kai har na lahira haqiqatan husulul na fil hakikati illa billah sai dai da Allah kaɗai Allah kaɗai za ka kama ka samu nutsuwa Allah kaɗai za ka kama ka samu nutsuwa in kana ganin aure ne in ka aure wance za ka samu nutsuwa nan fitina take zuwa o irin kin mutuncin da za ki min kenan ita ma ta ce irin wannan wulaƙancin da za ka min kenan ba nutsuwa yana ganin ka aure wance za ka samu nutsuwa ba ta nutsuwa dai in kana neman nutsuwa mai sunan nutsuwa masu hankali sai Allah kawai don in ba abin mamaki ne ba yanzu a ce maka karatun nan ɗan karatun da muka fara mun kai ƙarshen ta kaga bakwai ta wuce ba mu je ko ina ba na fi alhaqiqati illa billahi wa bi zikiri haka ana samun nutsuwa da ambatonsa ba a ce ambaci Allah haka shiga hauka mai ambaton Allah bai ga hauka ba za a ce wannan zikiri ne ya haukatar da shi bai zikiri bai haukatarwa zikiri sai dai baka nutsuwa bi ta tatama inda alƙalo amma ba a ambaton Allah a zama mahaukaci har a koma juji wa bi zikrihi wa huwa kalamuhu ne zancensa zai yi qur'ani allazi anzalahu ala rasulihi wanda ya saukar da shi wa manzonsa da qur'ani ake samun nutsuwa ina ma ka fara samun da ma'anansa daɗin ma'anansa ko kuma ka fara jin daɗin haddasa ta fara zama haddafa kawai ba ka san me kake faɗi ba amma idan ka fara karatu hakkar makaki ba ka san abin da zai yanke ka daga karatun nan saboda ya fara zama kana ga mun tuna ne a'a kwanuka a'a watanni suka rage zaka hada qur'ani abubuwa ba ɗan garamin yaro in ya duba ya duba har ta fasa kusa haɗuwa mala ina ina tafiya yana yi yana cin abinci yana yi yana wanki yana yi yana menene yana yi ya kwanta bacci ka je ina kasu ya tashi a cikin mafarki ina mafarkin ina karatun tafiya ta taho kenan to da shi ne bi zikirillahi ta tsamai da qur'ani ambaton Allah kama ƙala ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub allazina amanu wanda suka yi imani maza ne ko mata ne wata tsama inda qulubuhum zukatan su kan samu ne tsabi zikirillahi yanzu ba ka ga yara na sai su kwace dare gaba daya dattawa ba ku matsuma ne ku ga irin yadda suke yi ko da rana rana ka za ka zo ka ga inda suke ta ba? balle su sa kursun nan na fi kakaji kamar za su cinye qur'ani za su bari nan za su bari nan za su bari nan karshen ta sai dai kai kamar wurin kai za ka ji ka gani kuma karshen ta za ka ji ba ka san masallacin saboda masu tilawa wanda ba fa'idin wanda zaka kai musu magana kace to ko ba an ce ana ba an ce ka da ce qur'ani ba ga can suna musaffa ka je mana wani haifi ba kaniriya ne ba nasu <laughs> ba kariya ce sai dai ba hadda ka zo in ka yi min shi kenan ka yi riya ni kaiwa? yi wa ba ba maganan ka yi min ka zo a ce ana kwana da kai ana hawa a shiga a fita a shiga a fita har in ji labarin ya shi kai wane ma yi ne za ka ce suna ba da labari wai waye ne yake ba da labarin wani ha ana ce masa mai goma wane ashara ana ana tilawa nan fa yayi haka eh wannan haka to ba na bacci ne ba yayi haka Allah fa zai ka ta zo kan sai damka sai yayi goma shi mai ashara ana ya isa ana ya isa kaman hadda wasu wasu gajiya nake kaman haddan masana ya ishe ka ka a ah, da Allah ka bar min kalfa babin na dan Allah a bannin min wannan shafi bi zikrillah tatama batatama inna qulubuhum bi zikrillah ala bi tsama tatama innal qulub zukata da ambaton Allah suke nutsuwa fa inna na qalbi nutsuwan zuciya kunuhu, ya kwanta ya yi shiru wastaqraruhu da tsaiwa wuri guda daya da zawalin qalaqi duk wani tashi tashi na zai kau duk wata masifa da ta dame ka inda kana ambaton Allah za ka neme ta ka ba tafiya kai ba akwai ta amma Allah ya kwantar maka hankali da gare ta ba dai sai da safe ne ba ko sai aka ce ta safe za a harbe ka malam za ka yi baccin ka tsaf sai dai ka fara ka yi sallah ko za ka mai malam za ka ji gaba ɗaya daban ka koma tuwa ba ya yi za ka yi baccin ka tsaf to zikirullah ke kawo nan bacci wal adi da wani firgici wal ittirabi anhu wa hadha la ya bi shay'in wannan bai tabbato da wani bosi wallahi ta'ala sai dai Allah ka sha wani abu ina rikicin na nan a kawo ma tv tsiyan na nan in dai wannan tashin hankali ne bai tafiya amma kana fara ambaton Allah har ka san Allah daga kake ambaton Allah zaka nemi tashin hankalin ka nasa Ran ce gobe da safe za ka ce Allah kai mu. Allah kai mu gaba ɗaya mu ka ta Ya Yayin wasu mutane na can wani wurin suna kuka a kanka, suna daina kanka kai rufuwa jikinka, ka, kake yi ma. Shi wallahi ta'ala. Ani me yake la ya ta'atta in ka sa masala ka tashi daga nan. La ya ta'atta bi shay'in si wallahi ta'ala wa dhikrihi albattata. safila wa amma ma adahu amma wanda ba Allah ba ba ambaton Allah ba ina fattumani na tu ilaihi gururu nutsuwa a gare shi ganganci ne to sai na zai same shi guru wasiqatu bihi gamsuwa da shi a ake ajazu Allah subhanahu wa ta'ala qada'an Allah ya riga ya yanke hukunci la maradda lahu ba mai sauke shi anna manitima, anna ila shay'in siwahu duk wanda ransa ta gamsu ba Allah ba ba maganan kuɗi ne ba to shi ke ga kuɗin ka samu dala dami dami ba shi gana ga nan masara ce ga ta nan ta cika gonan dabbobi ne ga sunan daban-daban wacce ta aihu wannan na shirin aihuwa wannan ta yi kaza wancan ta ɗauke take Allah ya zalan ba ne tsuwa tare da su kwata-kwata zai zai kaga duk mai dabbobi sa ta je yake tun da yau ina ana iya make ka kwashe dabbobi domin sun san musamman suka san kai kwaro ne ba yiwuwa a kwasan maka dabbobi sai ka mutu to ko suna son su wuce da su gaba daya kaga ran ka fike nema tukuna ina kwanciyar hankali amma kana karatu ne kana menene ana iya cewa bari mu kashe shi mu more ya dame mu haram haram haram haram ya rankalinka ne tsawa ke kana da tabbata in har aka kashe ka akan Allah to aljanna zaka in ka shakka kan wannan ka wala taqulu liman yuqtalu fi lahi amma in kai shakkan wannan ka kafirta hankalinka dole ne zo mutuwa ce to ba za mu tare ta ba da gangan amma Allah ya kawo ta amma ba a taranta da haka nan ne lamarar da lam anna man anna ila shay'in siwahu atahul qalam Wai suka ce duniya samun ɗan tsako, wani lokacin ana haɗawa da Hausa da karatu. Ya kaga idan ɗan tsako ya samu gyare, a tambayo Ibrahim. To ai mushkilan bai san gyaran ba. Abdulsalam ka san fara? Yaya bakin ɗan tsako zai iya ya fara? kaga in ya ɗauka wa'annan su taho wurin sa kiyau kiyau yau abba zai fita da gudu da farar ya gudu ya gudu ya gudu wani har su gaji zai ɓace musu ya samu wani wuri dinga kwaɗa su da ƙasa har ƙafar ta gutsure ya haɗe kan ya gutsure ya haɗe ya bi cikin ya haɗe daga nan sai dawo yana neman su tsiyau hmm? wanda da ɗan adam ne ka samu ka ɓace mana sannan ka dawo kana tsiyau shi za ka ce samun ɗan tsako sau da kana haka to in dai don ka samu wannan to samun ɗan tsako ne ba samun ba ina za ka ji? ga kuɗi an samu idan ka zauna a anguwan nan to an dinga kawo maka hari kenan makocin ka ma ya shiga fitina ka tashi ka bar nan anguwan ka koma inda ka koma kana son nan anguwan yanzu ana karatu wane na nan wane na nan ni kuma ni nan wai mai ijamin ne kuɗi su suka kore ka ka yadda ka dangana ka yi ne ka abin na kai shi ma dai ba ƙaramin dangana za ka yi ba dole ake ga ba ka shawara ta yanzu ka daina hawa mota ɗaya ka ba ka daina fita da daddare kuma an ka tashi fita za ka yi ka ba hatta yadda ake shiga gida daban sai eh, mutum ya dawo daga anguwa ya tadda mutum biyu suna hira kofar gidan zaba shiga gidan sai wuce ya je motar can nesa ya sako ya gasu waye gasu waye in yana da hula ya je hular saboda ya ɓadda sabo samu amma ko in nutsuwa ne gan ka kwance shi yasa ni tsima anna ila shay'in siwallahi atahul qalam banda nan fa wal in ri'aj wal ittirabi min jihatihi ka ina man kana kowaye shi ko me ka samu ba ka gani ran da aka naɗa ka aka baka mukami kenan dole in ma ka fara wulla wulla ko a haka da bai gani balla wa ima annal abdu ila ilmihi da mutum zai da zuwa ga iliminsa wa halihi wa abalihi salabahu ko me yake da suna wa amalihi salabahu wa wa zayalahu wa kad ja'ala subhanahu nufusal mutma'innina ila siwahu agaradhum bi sihabil bala'i dan koma baya gaba daya can da aka ce min jihati ko ka'inan mankana a abal innan da wata ma'annal abdu ila ilmihi da bawa zai nutsu zuwa ga iliminsa aka gaba zuwa ga Allah ne ba wa da yanayin da yake cikinsa ya gamsu da danginsa ya gamsu da anguwansu ya gamsu ya gamsu wa amalihi ya nutsu da aikinsa don aikinsa masha Allahu yana samun ci gaba wa amalihi salabahu Aini wannan zai cire masa wannan nutsuwar salabahu wa za yalahu zai kauce daga gare shi wannan abin nan din salabahu wa za yalahu wa qad ja'ala subhanahu nufusal mutma'innina Allah ta'ala ya sa rayukan masu nutsuwa ila siwahu agaraduhum bi sihamil bala'i ainihin burin su agaraduhum bi sihamil bala'i liya'lama ibadahu wa awliya'ahu annal muta'allaqa bi ghairihi maqatu'un wal maqatu'un mana aini isi mutmainna ila siwahu agaratuhum bi sihabil bala agaratuha nace agaratuhum ko eh agaratuha bi bala'i ma'ana kasanta burinta manufanta na da kasan bala'i ya alama ibadahu wa auliya'ahu annal muta'allika bi ghairi duk wanda ya rataya da wani sa ko ilimi ne ko aiki ne maqatu'un wa tumaninatu ila siwahu an masalihi nitsuwa zuwa ga wani Allah daga masalihi wa maqasidihi masdudun duk yanzu za ka sami shi taushashe ne wa mamnu'u hmm. ila fi wa haka na shi ai ila zuwa ga wannan Allah ila fi wa ni me nake eh to wal wal mutma'innu ismul fa'il ne ai eh. malmutu ma innu ila si wallahi amma salihihi ma'ana wal mutuma innu ila si wallahi can zaka ce basdudun amma salihihi wa maqasidihi duk wanda ya kama wajen Allah to ko zai samu tangarda daga bukatunsa zai samu tangarda daga abun da zai gyara shi zai samu tangarda a manufansa abun da yake so ya cimma shikenan mutumainu ni dai yanga kaman dai dai na karanta mutumainu kai ko karanta mutuma'innatu na ce ku ba ma ma ki haka din ne amma al mutumainu ila siwahu kaga me masdudun wa mamnu'un am masalihihi wa maqasidihi wa haqiqatu tubanina gaskiyan ne nutsuwa allati tasiru biha an-nafsu mutuma'inna wanda rai za ta koma ne tsatsiya da ita an ta tsama inna fi babi ma'arifati asma'ihi ka samu nutsuwa wajen eh, sanin sunayensa wasu sifatihi wa nu'uti kamalihi ila khabarihi zuwa ga labarinsa eh, nan za ka ce an ta tsama inna ila khabarihi me khabarihi al Al-Qur'ani kenan ayanan a ina fi babi ma'rifatihi ma'arifati asma'ihi wa sifatihi wa na'utu kamalihi sai da ka ɗauki ƙur'ani ila kabarihi ai kamar yadda mai take da suna ka yace ba a duniya babu wata makaranta ta mantiq da ban yi ta ba na sauka ce gaba ɗaya na karanta man ɗin babu wani abun arziki suke ba abin da aka tara illa ƙila wa ƙalu illa ƙila ƙalu shi aka tara a ciki idan kana son ka ya kwanta wajen siffofin Allah karanta ar-rahmanu alal arshi sawa ko ya dinga jerowa in kana son ka ba karanta ka ba in kana son ka ba karanta ka ba ne inna قاشتين إلى خبره في باب معرفة أسمائه وصفاته ونؤوت كماله في خبره الذي أخبر به وند إبادة لا بارد كنصة عن نفسه الله شيء يد الله فوق أيديهم دكان يا فتي وهو فوق عرشه المجيد بذاته جد لتاهي نيوانا أما آيما وهو القاهر فوق عباده Wa وأخبرت به anhu rusuluhu, من suka ba da labarinsa, in dai kana son ka samu nutsuwa a sunayen Allah da siffofin Allah da kamala Allah karanta littafin Allah kada ka gauraya shi da mantik eh leo karatin ne yace kai ijaransa daga mantik ka kare shi daga mantik ko ilmul kalam lakahu bil qabuli ka karbi abun da Allah yake wa ka sallama wal iz'an da mi qawiya wan shirahi sadri lahu ka bude kirjinka hankalinka ya budu mana zuciyarka ta washe da shi ta karɓe shi kuma ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ja a ja'a fi'ili rabbuka fa'ili kaga ya zaka ka fasara ka ce ubangijinka ya zo da mala'iku sun yi sahu-sahu, sai dai ka nemi siffan sahun mala'ikun da siffan wane ne, da siffan wane ne, can ina ya hamilu arshe rabbuka yau mai idin, yau mai fakon samaniya, ayan ba ta zo da kyau yawma idin samaniya to haka nan kaga ka dubi wannan zaka ga to eh kai mala'ikun abun kansa ma zai saka mithlihi shay to kaga inda ka je ka duba ka karanta wannan dole sai ka sai ka ta karba kada ka ce zaka shaka ai in can waja'a rabbuka wal malaku saffan sa ai ja'a amru rabbika ne ba rabbu ne zai zo ba umarninsa zai zo aw a malaku rabbika kaga wannan ka yi tawili to ba za ka samu irin wannan nutsuwa ba wan shirahi sadari lahu wa farahi alqalbi bihi fa innahu fa innahu mu'arrifun mimma mimma arifati rabbi subhanahu ila abdihi fa innahu ay Allah mu'arrafun ya sanar da kansa min ma'arifatin rabbi daga sanarwar ubangiji subhanahu ila abdihi ala lisani rasulihi fala yazillu alqalbu ina masu eh, ruhun yau ba wanda ya dauko ne yawa ya ike naka ne karanta ba wannan ba ci gaba ne inda wajen na tsaya wala ya zillu kenan to ya yi kama ka ba wala ya zalu wala ya zillu kalbu zuciya ba za ta gushe ba fi a'azamil kalaki. wane ne ga ruhun ne zo mu dan gani saboda in tabbatar don ya fi daɗi wala ya zalu na de na nemi wurin na nemi wurin a in ka kama mai na ne to ya yi ce ba na naka ba ka sa alama ba falai a da kai ko da yake da kan bata ma littafi amma kai hakuri kira da ba na wane ba ko ba shi ne wannan ba falai ya zalu gaskiya falai ya zalu ne daga ina aka tashi yanzu ka je kai ma ka nemo wajen ina a ciki eh ya to a wani wuri ya oh, gutsar a wani wuri a wani wuri na gana fara yin sa naga zai bata min lokaci yau na yar na gudu kenan kun ga dadin babu na fala ya zalo ne haba bari in gyara kada sai an zo ana karatu da safiya ce an gyara fala ya zalul kalbu zuciya ba zai gushe ba fi an azamin kalasi cikin mafi girman tashin tashina wal ittirabu fi hadal babi hatta ya khalita al imana bi asma'ir rabbi sai ya gauraya imani da sunayen ubangiji ta'ala wa sifatihi wa tauhidihi Wa وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي kun san an yi ta dogon magana a duniya kan maganan Allah. Bashashatu qalbi sai wa'innan sun shiga ainihin hatta yi khalitul imanu, eh, hatta yi khalitul imanu can ku, ina za a je bashashatu kalbi kenan. Akun ga bashashatu. Sai imani ya cakuɗi walwalan zuciyarsa ko kuma ka haɗa shi imani da sunayen Allah da siffofin Allah kaɗaituwan Allah samantakansa a kan al'arshi maganansa bil wahayi bashashatu qalbihi nan fa fa yanzilu zalika alaihi nuzul al ma'i sai nutsuwa ta zubo masa ta sako gare shi irin kamar saukan ruwan sama az da daddada alal qalbi الملتهب وند داينا زبلبلة بالعطش فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به يمرنا دا الله ويلين له قلبه ومفاصله دا قباب حتى كأنه شاهد الأمر ya zama kaman ya ga lamarin shahidu kaman yana لمرين كما أخبرت به الرسل يد منزوني سكباد لاباري بل يسير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس كي زوج يسير ذلك ون زي غزوج يسا بمنزلة رؤية الشمس كما غني رانا في الظهيرة لعينه كذا شكل تكيرا ناكا كالي رانا اي فلو خالفه في ذلك من بين المشرق بين شرق الارض وغربها كودا خالفه في ذلك كودا يعني من بين المشرق wanda ke gabacin duniya da yammacin duniya suka saba masa ba zai damu ba ina ruwan shi da su da wannan ya riga shi je shi lam yaltafiti ila khilafihi don wani a jahamu ko wani wane ne ya ce kaza wasu a sha'ira sun ce kaza a'a kulla bawa eh, waye tsayan kitiraniya eh, da duk gaba da bai damuwa da su ila khilafihim wa qala idza tawhasha min al-garba min al-gurbati قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه idan tawhasha min al-gurbati idan yaji tsoron kadaitaka gurba ba bakuntaka ne ba sai dai bakon yayi kama da haka ainihin idan ya tsorata daga kadaitaka ka duba wannan ba ra'ayinsa ne ba ka dubi wannan ya saba ma ka kalli wancan ya saba ma su kawo maka wancan wanda ya saba ma ba za ka damu ba idza tawhasha min al-gurbati kada kana siddiqul akbar mutma'inna ai abubakar siddiq yana nitsi kadubi dubi dubbanni ko ɗaruran da suka kewaye su amma bai shakkan Allah ba harami lokacin da ma kaman zai ɗanɗar shi na tuna manzon Allah manzon Allah ce la ta zan inna Allah ma'ana haka isa mu wannan ne tsawon haka na ɗashi halifa ina da wannan ne tsawon kana siddiqul akbar mutuma inna bil imani wahdahu وجميع آل الأرض يخالفه ai ka sani da wannan lokacin da aka ce an naɗa shi annabi ya mutu an dora shi halifa ba duk ƙasar larabari da suka yi ba ba inda ya rage sai makka da madina ita ma makka da kar aka samu wata wani ne wanda yawa annabi alƙawari ya dawo da huri kai ka kurufi ko bai shi gaskiya yake yi sannan kuma ga mutane sun rida ga an fara kawo hari madina an kawo wa raƙuman madina hari za a kwashe an kwashe yake ku zo ku fita iyakanmu da muke da ita can tsakaninmu da turawan ro annabi ya shirya za a je a rama baban usama da haka nan a wuce yaƙi yanzu ana irin wannan hali za ka ci ah, ga duniya mai ce ba ko ce in kannuka in zai zama ba jama'a kannuka za su zo suna jin hijabin matan manzon Allah yaƙin nan da ya kulla sai an yi shi yace to gashi nan sun kawo hari da kansa yake manta ya hau doki ya hau raƙumi yaran su suka bi shi suka fafari ɓarayin dabbobin nan kuwa aka yi attabo suka ga zai cin musu kusan Allah ya dabaibaye su ya so ya kusa kama su suka fitar da wani dubara da Allah ya sa kwanan su a gaba suka daga tsohuwar sanka shanna yanzu wacce salkar ta da za ka ɗaga ka za ka diga kasan kasan aka yi haka sai ka batai da raƙuma ta gazon kusa Raƙuma yana tafiya zalalau zalalau bai aune ba kawai sai ga abu kwatsam kwatsam kwatsam abba raƙuman nan ko suka juya abubakar ya ga ina sai da suka mai da shi madina su Allah ya kwace wayancan annan tunda Allah ya kwace su amma da ya tafke su to haka shi kadai ne su bai damu da duk wanda zai saba ba Umaru ya zo ina ce masa ya halifan manzon Allah ga uyaina ya zo a ɗauke ɗan wani abu a bashi a samu su je ija hankalin yan wajen sai ce a a a ni zan ɗauki kuɗi in ba su ai wallahi ba mu ba su sai takobi ce mm, mm, mm. Allah riga ya buɗe sai ya samu nutsuwa roƙi Allah ya baka nutsuwa kai ba don an saba maka gidanku sun saba maka in dai gaskiya kake anguwa an saba maka in dai gaskiya kake kada ka ji karsafi in ka mutu shahada ne in ka rayu kuma nasara za ka amma kada ka janye kada ka fafa saboda haka nan wannan kana siddiqul akbar inna bil imani wahdahu wa jami'u ahli al-ardi yukhalifuhu a lokacin wa ma naqasa zalika min tumaninati min tumaninatin shay'a bai rage komai ba daga nutsuwansa kalawa hmm? ina kalar sai ce wa ƙala eh, ce izasta wahasha min alguruba eh wato shi can a baya kai kuma ala sure ba ta aka ce yasiru zalika li qalbihi bi banzilati ru'yati shamsi wanda ya ga rana zaka yi masa ba rana ce ba fi zahirati li ainihi falau khalafahu fi zalika من بين شرق الأرض من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافه وقال أنهم زير وقال سيشي إذا استوحش من الغربة قد كان صديق مطمئن شي ينزو إن في الجيسة سبو تشي كتين فأب بكر بيش الجيسة با بيزم عليكم بسنتي با وسنة الخلفاء الراشدين me yasa shi ba zai bi shi ba shi ya faɗi a ransa ai ga masu daidai ne wanda na kuma aka ce abbas yawwa na shi ya fi ya fi kyau ya fi na wani wani rubutu da irin rubutu takardar makamanta siminti amma dai ya fi babu shi ho. wa ma na ƙara zalika min na fi, min na tumaninatin shai'an ba zai warware wani abu na nisuwa ba yau ba ga idan mutane ko kafa fahimci wani abu da kai da mutane idan wa'annan aka fito aka ce kaza wa'annan suka zo suka ce kaza sai ka kana nema ka janye in kai baka janye ba sai ga uzuri sun janye dole ce to idan misalin an ji tsoro ya ji tsoro ga abubakar ya nitsu an shi ma ya nitsu min ta yi shayar fa hadha awwalu na tumaninati a saɓa ma ka dage ko a gidanku aka taru ga gaskiya suka gibi kai bi gaskiyan kai kaɗai hmm? an dole to dan me za su iya in su ne da halaka ka halaka in ko ba su ne za ka baka ga wanda annabi mai ce ku yi abin da kuke iyawa fakido ne fa jama'u amraku faki fakido fala tunziruni ha to hudu ne ku ya aya mata ke ha ha to kana ku yi abin da kuke iya to kai da kana tsoron halaka sun ma ka rayu halaka halaka da za ka koma ka bi ra'ayinsu ka ebo gunki kai ma ka ajiye ka ɗauko wane ne ka ajiye saboda su taimake ka suna Yau yawwa ijala ya gane a zani ya gane yanzu ya zan mutu za ka mutu da ka mutu a banza kwanda ka mutu da dalili ai in dai gunki na wani abu to yayi in abu a hannunsa yake to ba ma neman ba ma neman shi ba ma so na Allah muke nema har dole sai ka kai haka dole ka tire maganan halaka ba ma dole ka halaka ba mutuwa ce ko to za ka mutu inda mutum da yadda zai su lewa mutuwa saboda halaka ai da fir'auna bai mutu ba fa hada awwal darajatit tumaninati ya zama an saba ma baka dabo ba ka samu nutsuwa kenan duk abin da aka yi ba sai ran da aka ce kun tafi a kan kaza jama'a gari suka ce atafau kuma kuka duba kuka duba gaskiya kuke yi kuka koma kuka tambaye su ce i maganan da kuka faɗi gaskiya ne amma a zamani yanzu ba zai yi wace masha Allah Allah saka muku da alheri dama abun da muke so ku ce mana kenan gaskiya ne to mu za mu aikata shi ko ku je amma mu kam sai mun aikata shi har su suke suka saba muku ka tambaye su to yanzu kaza kaza gaskiya ne yace ba gaskiya ne to me isa kake faɗa ni faɗa da ni a kansa yace a'a saboda yanzu abun ba zai yiwu ba akwai mutumin da yake ce min baki da baki ke wallahi mala idan har gaskiya kawai za mu yi to ba za mu ci nasara a wuri kaza ba sai na ce to nasarar ta tafi wallahi mu ko ba za mu yi rashin gaskiya ba dole gaskiya za mu yi in dai nasara sai da rashin gaskiya za ta zo ta tsaya ta koma don yanzu misali yanzu kamar yadda rashin gaskiya ya bayyana a cikin jama'a akwai mutane da suke jami'a, dole mu ma fa mu shiga mu yi kamaya mu ya idan su dole mu shiga mu cewa gwamnati mun kashe kaza mun kashe kaza don a ba mu kuɗi mu ɗan rarraba musu daga nan sannan sannan su kuma sai su sako mana a haɗa a ba mu wanda yake ba namu ba in dai ba haƙƙin mu za su ba mu wasu rike kai me na dokan shi kai kuma bar wurin ni ban san abin da ya tara kwa wurin ba duk haruna ya je tara mana su shi kuma ba kwa wurin shi tashi a wurin to kuma can wajen wajen kuma wajen to na ba yadda aka aka tara su a nan wurin na'am menene la yazalu wa wajabi wa alil abdi ah. namu layi nawa ne da sun la ya zalo ya kawako daga nan ba zai gushe ba yana daɗa ƙarfi ma sami abi ayatin mutazamminatul li sifatin min sifati rabbih duk yayin da ije wata aya ta tattaro wata sifa daga sifofin ubangijinsa wa hadha amrun la nihayata lahu fa hadhihi tumanina asalu usulul imani kada ya zama a ce gashi to wai me ya hana wa yahuda ma imani ne ba neman girma ne hasada da ri'asa in suka yanzu imani da su koma kafa annabi zai koma sama to dai da annabi ya koma sama kwanda su tafuta haka suka yi sai ku kai ma tun da kafan haka to a ah, ba za ka daga ta ba mun halaka ka in ku ne da halakarwa ba na son kwana yau in ku ba Allah ne da gobe na son kai gobe allati kama alaihi bina'uhu wanda ainihin ah, asalul ah, asalu usulil imani allati kama bina'ul imani alaihi kenan ثم يطمئن ila خبره daga nan bayan ya gamsu da alkur'ani ya nitsu zuwa ga hadisan labarin annabi amma ko labarinsa amma ba'dal mauti abinda zai zo bayan mutuwa ba mutuwan nan ba me zai biyo bayan mutuwa ga mutum da mace mun ɗauka mun kai kabari mun binne me zai biyo bayan ta min umuril barzakhi Shi isa aka ce a sharaɗin imani ka gaskata duk abin da annabi ya faɗi. Idan kai shakkan azabar kabari ka kakaita ka warware la ilaha lahunka Tun ka ga mafi yawancin mahadisan a makabarta ya faɗi su. Dole ka yi imani, dole mu yi imani, dole ya yi imani da abubuwan da za su zo bayan mutuwa. Min umurin barzakhi. wa ma ba'daha da abun da zai zo bayan barzahu min ahwalil qiyamati dole yi imani ba zai sai wannan ba zai yiwu ba hatta ka annahu yushahidu zalika kamar yana kallon wannan kullahu iyanan wa hadha haqiqatul yaqini wannan aka ce masa haqiqalin yaqini allazi wasafa bihi subhanahu wa ta'ala ahlal imani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata ma'abota imani da shi haisu qala ko kai wa bil akhirati hum yuqinun yaqinin na yake magana ai wa bil akhirati hum yuqinuna bil akhirah sun sakankance da lahira ora na karshe fala sulul imanu bil akhirati imani da lahira baya samuwa hatta ya tama innal qalbu hatta zuciya ya nitsu ila ma akhbara Allah subhanahu bihi zuwa ga abinda da Allah ya bada labari da shi anha tumaninatuhu ne tsuwansa ah, can ah, dauko ma kaɗan حتى يطمئن القلب الى ما اخبر الله سبحانه به عنها طمانينته سيدنا الله تعالى ونن الى الامور التي لا شك فيها هو ابو بند باكو كنتو تكنسو ولا يرتاب فهذا هو المؤمن حقا باليوم الاخر كما في حديث حارثة أصبحت مؤمنا إيش يا واي غري إن دائباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة ce ya waye gari da yana da duk wani gaskiya yana da tabbas fa ma haqiqatu imanika menene gaskiyar imaninka qala ko azfat nafsi anid dunya wa ahliha وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يؤذبون فيها كافي مجي أمسا إتي عطف النفس عن الدنيا رينا دي تاك أمسي دنيا يو جبا كي أبي سن قومين دنيا نفس wa aliha da mutanen duniya gaba ɗaya na rabu da su wa ka'anni anzuru kaman ina kallo ila arshi rabbi yanzu al'ashi bariza gashi nan a sanari wa ila ahlil jannati ina kallon yan aljanna ga sunan na fiye. wannan sun kawo yankan ziyara wa ahlun nari yu'adzabuna fiha faqala abdun nawwara nawwara Allahu qalbahu wannan bawa ne nawwara Allahu qalbahu Allah ya haska zuciyarsa haka to nan za a tsaya kuma daga yanzu idan ba sa ba sai sabuwar shekara kai za a dawo kafin sabuwar shekara idan an yi taskiri idan an yi goron sallah ke nan nawa tara arfa yanzu in mutum yana da rabo fakila aka samu jirgi za a iya kai shi ko kai ko ɗan kasuwa ko jirgin yawo ya tsaya eh? me kace Ah, ai ban an kulle ai na gari aka kulle na da za aka kulle a garin fa ji ba a kulle shi a Saudiya gaba daya sai ka sauka a wata tashan ka hawo mota hmm? ana kai kai ce makka makka na. kai kai kuma mu haɗa ku الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين